Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya zafi zan ce ko ya <laughs> canjin yanayi yau fari gobe tsumma. yau haka ne fa ya bar mutane da rigima. Mutane suna bayanin cewa a wannan shekarar ne wasu suke ƙara jaddada batun canjin yanayin nan a ce har an shiga watan ɗaya ba a yi dusa kankaran hmm. nan ba ko kaɗan a nan ya zama abu Kuma har aka ce za a yi amma duk da shi ba a yi ba ko. eh haka mm-hmm. <laughs> za a hasashe za a yi sai ta zo ta wuce mm-hmm. in an yi da gaske ma dan ruwa <laughs> to masu waɗanda suka saba ana bayanin cewa wannan baba Mm. wannan dusar kankarar da ake tana taimakawa wajen kashe kwayayen sauro kwayayen duk dai waɗansu abubuwan mm, da wasu 'yan kwari-kwari da suka yi addabe mutane har da maciji Allah sarki suna bayyana cewa duk shekarar da ba a yi wannan dusar kankarar ba ta karfi eh. ba to za a yi fama da macizai to sai a shirya kenan baba. <laughs> Allah kiyaye. Mu manoma mm. masu jeji a bayan gida. Zai ku nemo kankara wani wuri ke don ku zuba. Mai Eh. Allah kare mu yau baba kamar yadda ka ji da magara muka nufa a jamhuriyar Nijar inda muka karbi bakuncin wannan fitattun mawaƙiya 'yan jarida mai rubuta wasannin fina-finai ita zaraba. Haka. Hmm. wato zuwa an jima za mu ji hirar da wakilin mu tamar abari ta mana da ita da kuma kaɗan daga cikin hmm. waƙoƙinta amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da sada zumunci za mu fara da miƙa gaisuwa fata alheri da barka za mu ce babatun da an yi wannan auren jiya. raki ne aka yi na iyalan marigayi alhaji ibrahim ɗan galadiman maradun wanda aka yi aure jiya ɗin 'ya'yansu hassana muhammad kabir da angonta injiniya mustapha ibrahim umar sai kuma husaina hassana da husaina ne suka yi aure ba ba jiya kuma yawwa husaina muhammad kabir ita kuma da angonta laftanar Mohammed Mabub Allah ya sa Mabub din nan ne a haka sunan nan yake eh, haka ne Mabub wannan auren eh yawa baba jiya ne aka daura wannan auren a Kaduna to Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sama amin to sai kuma wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan Jibrin Yusuf Wushishi da na marigayi madakin zazzau shehu na ɗaurin auren yusuf ibrahim da amaryarsa fatima zara junaidu wanda za a ɗaura a ranar hudu ga watan gobe wato fabuwari kenan yana da kwana hudu za a yi wannan auren wato mako mai zuwa kenan idan allah kai mu za a ɗaura wannan aure ne da misalin karfe goma na safe a lamba na arba'in da biyar a unguwar amaru a gidan badakin zazzau shehu a garin zaria to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗayya ba Amin sun aminto baba daga can kuma bari mu nufi jihar Borno. Inda a nan kuma a yau dinnan ake ɗaura aure tsakanin iyalan dala Ahmed Shuwa da na Alhaji Jibrin Hassan Jidda waɗanda ake auren 'ya'yansu Aliko Dala Ahmed da kuma Habiba Ajide Jibrin za a yi wannan auren ne kamar yadda na faɗa a yau din katin gaskiya yadda aka yi shi ba na eh. ganin shi ma duk da madubi na iko Allah za a ɗaura auren ne dai <laughs> yau din aka ce wai 777 housing mai maiduguri to na faɗa ka ina jin mutanen maiduguri sun san wurin za su gane haka yawwa to Allah ya sa su ma wannan aure an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin amin sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan gidan alhaji alhassan barau da alhaji mai talma da na alhaji yakubu suleiman na ɗaurin aure 'ya'yansu alhassan dini muhammad sani alhassan barau da amaryansa mawadda suleiman wanda za a ɗaura a gobe lahadi kenan da misalin karfe goma a masallacin fatima farida a unguwar sawaba wato a birnin kuma suke kenan kada za a yi zama angwanci ne a kofar gidan alhaji barau a yalwa mahaifin ango alhaji muhammad sani barau gwamnan al'adu da gargajiya na ghana da iyalan gidan diko wato iyayen ango kenan sun ce allah ba da ikon isowa kuma allah ba da zara'a ɗayyaba allah ba da zaman lafiya amin sun amin To baba bari kuma mu nufi zangon gaishe-gaishe bari mu fara da wannan sakon da ya fito daga hannun Abba Sa'ad Mahuta wanda ya ce yana so a mika gaisuwarsa ga ya ce 'yan majalisarsu kamar haka Yusuf Dalhatu da Bes da Nasiru Shirehu 'yan majalisar dai sun san kowace majalisa ce. <laughs> <laughs> Da Nasiru Sherehu Cherki sai Ibrahim Sani Wezi da Ibrahim Abdullahi Dash sai Sani Abdullahi kai sunayen nan baba mm. inkiya inkiya din nan dai sai a hankali mm, mm, sai a hankali sai yan majalisa sai yan majalisa <laughs> sai Alasan Lawal da Basiru Dahiru sai Fa'ilu Ɗanladi Mahuta da Usman Malika mai ruwa Road Funtuwa da fatan an tashi lafiya. gaisuwa a bari ya huce daga maimuna aliko auta kafinta yalwa tare da jamila da fatin ado salatu goma ga annabi rijau da aishan lawal bin hambali mk dan silva sabkwato kaji mata su ma sun yi eh, kungiyar haɗin kai lallai ne kan burge ni <laughs> yawwa su ma ba za a basa a baya ba yawwa ko burge ni <laughs> maimuna mm. suka ce a miƙa musu gaisuwar sada zumunci su zuwa ga hajiya beauty nnpc depo jos da aisha matar usaini dangote karasuwa jihar yobe sai fatsuma matar kawo mai ruwa bajuga da zainab barista chole maskandare sai lubabatu matar shehu baffa ruwan babuje da hajara matar gidado tepo fulanin gindin akwati sai adama baban gida ayuku fulanin gindin akwati da maman zahatu mai kifi a yalwa sai maman murja mai masa yalwa da mai dawa mai wanki da guga a yalwa da fatar an tashi lafiya to nima ina muku duk waɗannan mata ina muku fata alheri da fatar an mm. tashi lafiya nima haka ina musu fata eh, alheri ai kuwa gwamma ma na gaishe ku <laughs> sosai kuwa <laughs> To sai kuma wannan gaisuwa a bar ya huce da ke cewa bayan gaisuwa da fatan alheri ina so a miƙa min saƙon fatan alheri zuwa ga ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka musamman shugabanni a matakin ƙasa kamar shugaban ƙungiyar muryar talaka na Najeriya Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi da jami'in bincike na biyu na ƙungiya Abdullahi Balarabe Sokoto da jami'i na ɗaya ali na gashuwa sai kuma jami'in kula da walwalar 'yan kungiya comrade abdulwahab haladu zarmahina a gombe kenan da kuma pe muhammad kajiji sokoto sai kuma mai girma kawun katsina hakimin ƙetare alhaji usman bello kankara sai kuma mai girma babban jojin jihar katsina mai shari'a musa ɗanladi abubakar daga comrade bishir dauda sabuwar unguwa katsina babban sakataren ƙungiyar murya talaka na najeriya bari kuma mu shiga birnin kumasi inda muka ɗauko gaisuwar a bari huce daga gwamnan gargajiya da al'adu na ghana alhaji muhammad sani alhassan barau yake gaida sarkin zango mai sarkin zangon kuma si mai martaba umar faruk sa'id sultan da kuma sarkin wangarawa alhaji ahmad watara da sarkin bare bare alhaji nasiru alhassan barau sai kuma alhaji rilwano alhassan barau a london da alhaji sumaila mai talma a nan amurka da kuma hajiya kande mai talma a london da hajiya kubra alhassan barau na kasar jamus sai kuma dr abdulra'uf shugaban hukumar pharmacy pharmaceutical council kenan a kasar ghana da alhaji sanusi marafan kumasi da kuma alhaji baba karami kanin sarkin wangarawa da kuma saddaunin bare-bari alhaji muhammad kabiru alhassan barau da baki ɗayan iyalan gidan alhassan barau da kuma gidan mai talma to kamar yadda muka faɗa baba mm. duk mai sha'awa aiko da saƙo yana iya aiko da saƙon shi zuwa ga wannan lambar saƙo ko saƙon gaisuwa ko kuma labari a rubuce ba hmm. a karance ba a rubuce ba a karance ba zuwa ga wannan lamba sa alama tarawa sai ɗaya biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida wannan lamba ce ta aiko da sakonnin a bari ya huce ba lamba ce ta kira ba domin babu wanda yake ɗaukata ba waya ce da ake yawo da ita ba tana zaune a ofis to sai mun ji daga gare ku Shi muke ta hawan jini a bari ya huta BOA rediyo suke yi. Yau ga shirin da ke sauke hawan jini a bari ya huta BOA rediyo suke yi. Shi muke sama yi. To baba kamar yadda muka faɗa yau mun yi babban kamu. Haka. yau muna da magaran a jamhuriyar Nijar inda muka karbi bakuncin uwar gida hajiya abokiyar aikinmu 'yar jarida mawaƙiya marubuciya mai kamfanin wasannin uh, fina-finai da haka yawwa wato malama zara umar wadda wakilinmu tamar abari ta abari eh. ta samu tattaunawa da ita sunana zara Umar, kuma ni ce president regional ta ampak ampak uh, kungiya ce ta producteur producer ba na niger an ake na anan garin da magaram kuma na yi école primaire a nan madrasa birni sud inda na yi college a sai shi franco arab kuma bayan na yi aure tun ina budurwa nake sha'awar harka film da waka eh harka fina-finai tun ina budurwa nake sha'awa amma kuma ban samu damar yi ba sai daga baya na zo na shiga da hwari na fara da wasa irin na kwaikwayo na daɓe da ake ce a ƙarƙashin turf nazari ta wanda ita ta rene ni ita ta koya min duk abubuwan yau in na ce zan yi tamaka ko zan bigi gaba to gaskiya zan bugi gaba da turku nazari saboda ita kungiya ce ta wasanni kungiya ce ta wasannin kwaikwayo mm. wanda kuma an santa tana aiki da turawa da dama to a wannan kungiya ana aka horar da nan na koyi harka wasannin kwaikwayo kuma daga baya tahiya da tahiya na fara da wasan kwaikwayo kuma na zo na gama da waƙoƙi ina waƙoƙi irin na siyasa da kuma na sarakai fara waƙa ta ma da waƙoƙin sarakai na fara na ma sarakai na na Nijar da kuma Najeriya da dama waka gaskiya daga baya sai na zo kuma na buɗa wani kamfani mai suna Niger Nigeria Film Production. Wannan kamfanin ya hada harka film, ya hada harka waƙoƙi da mawaƙa da kuma horo daban-daban a cikin wannan kamfani. na yi aikin rediyo tun daga niamey tenere na zo ne tenere zandar na zo na yi rediyon jiha wajen shekara biyar mm. na dan jima dai gaskiya ana taba aikin jarida mm. Mm. yanzu kenan haraka fina-finan dai ne ya fi karfi yanzu kam gaskiya haraka fina-finai ita ce ta fi karfi a gudina saboda ni ba ni da wata sana'a ma wannan sana'a ita ce haraka fim da waƙoƙi da ita ce na dogara gaskiya to ko kina iya gaya mana irin fina-finan da kika yi eh to gaskiya na yi fim guda biyu wanda ba nawa bane kuma a kamfani na da na bude na yi film siri yanci wanda yanzu haka muna nan muna shirye-shiryen sakin shi insha Allah shi wannan fim da kika yi na yanci kamar nan ku yan Nijar ne kuka ko kuma da haɗin gwiwa ne kuka da yan Najeriya eh da haɗin gwiwan artist actor na Nigeria mun ka yi shi mm. akwai actor na Nigeria da muka kawo nan Nijar muka so muka yi aikin nan da su to shi yanci kamar bisa menene yake magana yanci yana magana bisa yan wajen guda biyar akwai tazarar sa tazarar aihuwa akwai kuma harka exod harka da ake huta mm. da kuma ba ma iya mata dama su yi karatu don su cimma burinsu yawwa su nemi ilimi mm. eh, ya taɓo mu da dama da dama mm. harkar barace-barace da kuma hatta da nakasassu ba su damar su ma da su a dama da su cikin al'umma yana magana kenan kan 'yanci na ya mace ko kuwa eh yana magana akan yanci iya mace da kuma ba su dama don su cimma burinsu saboda su tari zaki ga iya mata suna da burukan su wanda suna so su yi karatu su zama abu kaza sai kuma ki ga an dakushe wannan karatun nasu mm. an katse musu sun kasa samun dama an kasa ba su damar da za su cimma wannan burin nasu menene ya kaman turaki shiga kamar haraka fina haraka fim abu ne wanda kamar na gaya miki tun ina budurwa yanda nake ga ana isar da sakonni iri daban-daban to wannan abin yana burge ni a kullun ta nake ina ni ma ina da damar da zan zo zan ba al'umma zan wayan ma da al'umma ta kai zan isar da sako wanda yau zan isar da sako ni in isar da sako al'umma ta saurara mm. kuma ta gani abin nan har su kai in wani abu suke marasa kyau har a kai al'umma ta daidaita wannan abin mm. ina jin daɗin wannan abu gaskiya to kin ce ke producer ce ko mm-hmm. to kamar a haraka aikin producer yaya kika ji wani irin kalubale kika haɗu da shi na ɗan sha kalubale za a ce kaɗan kalubalen kuma na rashin tallahi ne gaskiya mm. na rashin tallahi ne tunda ɗaukan yauni ki duba wajen aktar wajen arba'in da wani abu aka yi aikin nan da su aiki ba na kwana ɗaya ba na kwana biyu ba bangaren abinci bangaren transport bangaren eh, biyan 'yan wasa bangaren akwai abubuwa da dama gaskiya to kuma dai mun samu tallahi da kuma ɗan bangare kaɗan na rashin bamu haɗin kai wajen yin aikin saboda akwai inda muka bukata guraren da mun bukaci mu aikin ba mu samu akan lokaci ba wannan shine matsalar da ta hidamu mu gaskiya to ina magana nasarori to alhamdulillah gaskiya tunda yau ko wannan zaɓe da aka mini a ɓangaren producer na jihar da magaram aka zaɓe ni a matsayin shugaba ta kungiya mm. ita ma wannan nasara ce babba sai in ce gaskiya alhamdulillah sannan kuma nasara ta biyu duk babu magabaci wanda yake haraka sinima yau na Niger da bai sani ba to wannan ma sai in ce alhamdulillahi na san da dama wasu daga cikin producer na san da dama daga cikin realizator daraktoci na fim a bakan aiki da dama dai gaskiya wannan ita ma nasara ce babba na kowace jiha da dama da an san su an san an yi sanayya da su ana hulɗa da su daga iya Nijar har kuma makwabciya Nijeriya malama Zara Umaru kin ce kina waka kamar waƙoƙi wani iri da wani iri ne kike yi oh, baba ta ji abokiyar aiki. Ni dai gaskiya waƙoƙinta sun burge ni kwarai da gaske don tun lokacin da na samu waƙoƙin ban yi wasa da su ba. Ina ta saurare ne ina zuwa ina dawowa. Yawa to inda suka tsaya wannan tambaya da ta mata za mu tashi a nan mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu banda ita kuma akwai jerin 'yan wasan finafinai da fitattun mawaka da zamu haka barkwanci da kai hira da su zamu rika kawo muku da ɗaya-ɗaya. Baba yau ma bakon da muka raka ya dawo wato Shehu Abdullahi Jegebe turakin Jegebe. Masha <laughs> Allah. ya sake ya sake zuwa wannan sarkin labarai. yauwa sarkin labarai yau yau eh. baba yau eh. bare bari yake yake barin kyale ba zai karin hada fada. To shi ke <laughs> Turakin Jegebe. <laughs> Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labarin wani babbar bare mai kai kanwa daga Maiduguri yana kai kanwa a yola yana sayarwa. Wani babarbare ne a zamanin da lokacin da hanyoyi ba su wadata ba da abubuwan hawa. Sai motoci masu bodin katako da ake kira gwangwaro su ne ake hawa ake sufuri da su. Wannan babarbare tun da sassafe daga Maiduguri ya hau mota gwangwaro aka kama buga hanya ba a sauka tashar yola ba sai can bayan la'asar da yamma sosai la'asar sakaliya. Ana sauka tasha ɗan Borno ga gajiya ga gargada ga yunwa ga kishi ana sauka tasha kawai sai nufi shagon hajiya mai sai da abinci ya je ya zauna to kai ɗan Borno ba ka jin turanci ba kai boko ba hajiya tana da yara masu hidima mabaki suna kawo musu abinci da ruwa su ma ba su yi boko ba su jin turanci amma suna ɗan jefa kalmomi wanda suka ɗan tsinta daga ainihin jama'a yarinya ta zo ta samu malam babarbare sai ta ce malam wani abinci za a baka sai ce a sa masa burabisko wato a kawo masa biski ta ce ta buɗe kwano ta ce malam biski ya ƙare sai dai tomorrow ta ce to a bani tuwon shinkafa shi ma ta buɗe kwano ta ce tuwon shinkafa ma ya ƙare sai tomorrow Ita ce to a ba shi wake da shinkafa ta buɗe kwano ta ce wake da shinkafa ma sun ƙare malam sai dai tomorrow ce a'a to a duba ai akwai sakwara a sa masa ta buɗe kwano ta ce sakwara ma ta ƙare sai dai tomorrow so dan Borno da baya jin turanci sai ya zaci cewa tomorrow wani abinci ne amma tun da duk abinci sauran abinci masu arha sun ƙare don haka tomorrow zai yi tsada shi yasa bai ƙare ba ita kuma tana nufin duk abincin da ya tambaya ya kare wato sai dai gobe kenan za a dafa wani to ɗan Borno sai ya wayance ya ga cewa to a cikin ransa abincin nan zai yi tsada kuma ɗan canjin aljihunsa baya da yawa kada a kawo masa abinci ya kasa biya sai ce ma yarinya to ni duk da dai ban cika son tomorrow ba amma tun da duk sauran abinci ya kare sai tomorrow man tomorrow din a bani tomorrow haka na amma rabin plate za ki saman wato yana ganin shi dan Borno <laughs> idan aka sa rabin plate dai ba zai gagari aljihunsa ba kada a bashi plate ɗaya ya gagari aljihunsa kuma a samu damuwa. <laughs> to baba <laughs> kai ba kai ba sai tomorrow eh a ya tomorrow wala <laughs> za ka ci tomorrow baba kwarai ka ce ba eh, yan waje eh. aljanna idan idan ba idan ba fula aljanna in akwai tomorrow ba tomorrow sai sai a bani ko kuma haɗa min furar da tomorrow ko <laughs> kuma haɗa fuffurar da tuboro. Akwai wasu shirya magana. Muna muna godiya kwarai da gaske. Mm. Na ga malama Juli na daga <laughs> mana hannu sabili da haka nan za mu ja birki sai kuma Allah Ubangiji ya nuna mana kamar yadda muka ce za ku iya aiko da saƙonninku a rubuce. To wannan ta zama hanya mai sauki da za ku iya rubuto da gaishe-gaishen ku aiko da ita a wannan lamba ta WhatsApp. Yanzu a madadin? Baba ya koma makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.